وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما أولنا لنا تاجمعا goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara uku ga watan takwas shekara ta goma sha biyu. kuma cikin yardar allah da amincewarsa yau shine dare na farko da za mu fara gabatar da tafsiri a wannan masallaci na dubeli da muna demsawo yanzu kuma ana dubeli daga dubeli kuma sai a daure a cikawa riga iska a jira baɗi ga mai tsawon kwana alaramma na san muna cikin suratul furqan ko za ka tuna mana inda muka kwana. waƙoƙarin wasu wulu ya rabi in na ƙaunitta kadu hadal kur'aana mahjuro. bayan allah maɗaukin sarki ya ambata mana. baƙaƙen maganganu da kafarai suka faɗa akan kur'ani mai girma da baƙaƙen maganganu da kafarai suka faɗa akan wanda aka saukar wa kur'ani. ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu magana ta girma ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kai complain zuwa ga ubangijinsa allah ya ce wa ƙalar rasulu manzo ya ce wane ne manzan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhazu hazal qur'ana mahjura sun rike wannan qur'ani a matsayin abun kauracewa na kira su zuwa ga wannan littafi na kira su zuwa ga wannan qur'ani amma sun ki su amince hasali sai izgili suke yi da qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarkin haƙuri sarkin tausayi yau ga tura ta kai bango ya fara kai complain ɗin al'umma zuwa ga ubangijinsa wannan yana nuna tsaurin kai da taurin kai irin na kafuran ƙurashawa a wannan lokaci sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba ramma.' wa kadhalika ja'alna kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin وكفى بربك هاديا ونصيرا وكن جاء الله ينا للاشن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كمر هكني جعلنا لكل نبي muka sa ga kowane annabi cikin annabawan Allah muka sa masa aduwan wato abokin gaba minal mujrimina daga kafirai mushrikai masu laifi kowane annabi akwai abokin gaban da ya ta gwagwarmaya da shi wasu daga cikin annabawan ma wayanda suka yi ta gwagwarmaya da su suna da alaka da su su ƙaru sarki ya sanya musu abokan gaba cikin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya tara al'ummar Qurayshawa sai yake tambayar su abinda ba zai yiwu ba Ya ce yanzu da zan ce muku abokan gaba sun zo su kawo muku hari suna bayan dutsen nan za ku yadda suka ce kwarai da gaske ko za mu yadda Ya ce saboda me suka ce dan baka taba yi mana karya ba ya ce to in haka ne ni manzan Allah ne zuwa gare ku Allah ya turo ni in yi muku wa'azi in ɗora ku akan hanya zuwa gare shi nan take suka fara gunaguni a wannan lokaci sai ga shi abu lahabi wanda yana da alaƙa ta jini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya buɗi baki ya faɗa wa annabi bakar magana ya ce muhammad laka ya muhammad alihaza jama'atana wai Allah wadanka ya kai Muhammad tir da kai dama saboda wannan ka tara mu saboda wannan bakar magana da ya faɗa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko da sura a cikin surar aka masa registration cewa shi dan wutar jahannama ne kuma haka ya mutu akan kafirci ya tafi wutar jahannama wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin min al mujrimina shi yasa ko yanzu idan Allah ya maka muwafaka ka gane sunna in ba sa'a ba daga gidanku za ka fara samun challenging ko wani kawunka ko wani ɗan uwa daga cikin gida za a fara nuna maka tsana sai ka cije ka daure kamin ka iya kaiwa gaci shine wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa tsira. sai Allah yayi wa annabi alƙawarin shari'a yace ubangijinka ya isa ya zama mai shiryarwa a gare ka kuma ya zama mai taimako a gare ka nan alkawarin shiryarwa ne da taimako aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin alallashi zuciyarsa sai allah ya ce mai a gaba alarama وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله يشي وقال الذين كفروا كافري سكتي لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة me ya hana wannan ƙur'anin a saukar da shi jumla gaba ɗaya maimakon a rinka kawo shi kaɗan-kaɗan me ya hana kawai a ɗauko kofi na alƙur'ani mai girma wato a kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga wannan a je a ci gaba da karantawa a je a ci gaba da aiki me ya hana ai haka malamai suka ce wannan ayar tana nuna littattafai da aka saukar kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da su ne jumlatan wahida wato a dunkule aka saukar da littafin gaba daya wasu malamai suka ce a sun jahilci yadda aka saukar da littattafan farko din ne amma ubangiji bai tsaya yana musu raddi a kan abin da suka faɗa bisa jahilci ba sai yake faɗa musu hikimar da yasa aka saukar da alkur'ani mai girma wato munajjaman aka saukar da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan wasu malamai suka ce sauran littattafan ma ba lokaci da ya ka saukar da su ba suka ce kama a taura an saukar da ita cikin shekaru goma sha bakwai wasu malamai suka ce a tunda ƙur'ani har bai musu raddi a kan wannan ba to yana nuna cewa sauran littattafai an saukar da su ne a dunkule amma dai shi alqur'ani mai girma an saukar da shi ne da kaɗan kaɗan a cikin tsawon shekaru ashirin da uku a aka saukar da alqur'ani mai girma wani lokaci a saukar da ayoyi guda biyar كما عند الله اقرا باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ga nan group ne na ayoyi guda biyar su ne ayoyi da aka fara saukarwa a ƙur'ani mai girma wayannan ayoyi guda biyar haka aka fara sauko da su kamin a sauko da sauran ayoyin da ke cikin surar wani lokaci kuma sai a saukar da ayoyi guda goma kamar yadda umar ɗan kaɗab yake faɗa yace wata rana muna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake lullube shi na wahayi sai ya lullube shi bayan annabi ya farfado sai muka je na addu'a yana Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tahinna wa atina wa wa warda anna bayan annabi ya gama wannan addu'a sai ya ce yanzu yanzu na aka sauko min da ayoyi guda goma duk wanda ya kiyaye su yayi aiki da su sunan shi dan aljanna wasu ayoyi ne guda goma shine kada aflahal mu'minun بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون kun ga su wayannan ayoyin guda goma su kuma haka aka saukar da su wani lokaci sai a saukar da ayoyi guda biyu kamar hadisin sauban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauban yana kuka sahabi ne da ya lizimci annabi irin lizimtar da inuwa take yi mai ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya same shi yana kuka ya ce ma ka ya sauban me yasa kake kuka ya kai sauban sauban kuka yake yi iyayenka ne suka rasu a matakka ta rasu a asara kai a me yasa kake kuka ya ce ya rasulallah a nan duniya ina tare da kai ba na jin farin ciki a zuciyata sai na zauna ina kallon ka idan ka shiga gida da daddare za ka yi bacci na dawo sai na gagara bacci a ɗakina na rinka juye-juye kenan saboda bakin ciki rashin ganinka sai na tuno akwai ran da kiyama za ta tsaya Allah ya baka babban matsayi inda farar hula iri na bai sai zo inda kake ba tunanin akwai ran da zan so ganin ka abun ya fi karfi na shi yasa na fara kuka tun daga yanzu kamin ya rufe baki sai ga jibril ya zo da ayoyi guda biyu wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin hmm. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما sai aka saukar da wayannan ayoyi guda biyu Allah ya ce wa man war rasula da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran nagartattun bayi Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa wayannan sun dace su zama tawaga tawaga ce mai ban sha'awa a ce tawaga ga annabawa ga manzanni ga siddiqai ga shahidai ga salihai ga ka ai daɗi ya ƙare ka kasance cikin wannan tawaga Allah ya ce zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga wajen Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa ga zama masani wato sai aka sauko da wayannan ayoyin guda biyu kun ga su guda biyu haka aka saukar da su wani lokaci a saukar da sura dungurungum dinta? kamar suratul an'am ita gaba ɗayanta aka saukar da ita da daddare aka saukar da ita da za a sauko da ita mala'iku dubu saba'in suka mata rakiya daga sama zuwa ƙasa kuma wayannan mala'iku suna yin tasbihi da ƙarfi wato kaman jiniya an ɗauko kuɗi daga banki wani abu mai tsada kaga ai za a sa wata mota a gaba tana jiniya domin kowa ya bada hanya to haka wayannan mala'iku ke yin tasbihi yadda kowane shaidani na aljani dole ya bada hanya a wannan lokaci a wuce da wannan sura haka aka iso da ita cikin dare ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai jira gari ya waye ba cikin daren aka kwankwasa gidajen sakatarori masu rubuta wahayi kuttabul wahayi a cikin daren aka tado su suka rubuta wannan sura kamin gari ya waye kun ga anan kuma sura gaba ɗayanta aka yi mai aka saukar da ita wani lokaci dan guntu ma a cikin aya ake saukarwa كما إن الله يتي لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وكل كلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما wannan jumla ta gairu ulu barar da take cikin wannan aya sanda aka fara saukar da ayar ba saukar da wannan jumlar ba Allah ya ce waɗanda suka zauna gida an fita jihadi ba su fita sun yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu ba to waɗanda suka zauna gida ba za su taɓa yin daidai da waɗanda suka fita suka je jihadi ba sai ba a ce gairu ulil darari ba banda masu rauni ma'abuta larura sai ma'abuta larura suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam complain makaho yace to ya rasulullah kamar ni da bana gani fa marasa lafiya suka ce ya rasulullah kamar mu da bamu da lafiya fa sai Allah ya ba mala'ika jibril wannan jumla ta gairu ulil darari aka ce a saka ta cikin wannan aya kun ga guntu ne a cikin ayar bai kai ma rabin aya ba amma aka tado jibrilu ya kawo to haka da kaɗan kaɗan kaɗan aka saukar da alkur'ani mai girma cikin shekaru wato ainihin ashirin da uku malamai sun ce aya ta ƙarshe final wacce ta sauka a ƙur'ani mai girma ita ce wata yawman turja'una fihi ila fihi ilallah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ya ce wa taqu yawman ku ji tsoron wani ne turja'una fihi wanda ake mai da ku a cikin sa ilallahi zuwa ga Allah wannan aya malamai suka ce ita ce aya ta ƙarshe wacce ta sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kafirai sun sanda da kaɗan da kaɗan aka saukar da alkur'ani mai girma to shine a nan gurin suke tuhuma wai me ya hana ƙur'anin kawai izo sittin kawai a ɗauko su a kawo sai a ringa kawowa da kaɗan kaɗan, wai wannan uzuri ne da zai hana su karɓar musulunci akwai gaskiya a ciki sai Allah maɗaukin sarki ya faɗa musu menene hikimar da ya sa aka yi haka sai Allah ya ce kazalika mun saukar da ƙur'anin kaɗan kaɗan ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba sirrin da ke ciki Allah ya ce shine linusabbita fu'adaka linusabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka da shi wannan alkur'ani mai girma zuciyarka mu karfafa ta mu tabbatar da ita mu ba ta support Allah ya ce shi ya sa maka saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan malamai suka ce akwai hikima mai yawa wajen saukar da qur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi ummi ne kun ga idan aka sauko masa da ƙur'ani izo 60 gaba ɗaya zai fi wahalarwa wajen nazari fiye da da ya zama da kaɗan kaɗan ake saukar masa a saukar da kaɗan ya karantar da sahabbansa ya musu bayani su fahimce shi su gane a sake sauko da kaɗan za a fi fahimtar abun fiye da a ce ƙur'anin izo sittin aka kawo shi gaba ɗaya abu na biyu sauko da shi kaɗan kaɗan yana ƙarfafawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gwiwa sai an ba shi haushi ya je ya yi wa'azi kafirai sun masa ta'addanci sun gaya mai baƙar magana hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ya shiga damuwa ya rasa inda zai sa kansa sai Allah ya sauko da ayoyi waɗanda za su lallashi zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali kun ga da an sauko da ayoyin lokaci ɗaya duran da irin wannan ta faru to dama riga an sauko da ayoyin kenan ba wani abu da za a zo da shi domin a kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato domin a tarbiyyanci al'umma mataki bayan mataki akwai wasu ayoyin da an sauko da su da wuri tun karan farko to larabawa da yawa da ba za su imani ba misali ayoyin da suka haramta shan giya da tun karan farko Allah ya ce kar kowa ya ƙara shan giya imanin sahabbai bai yi ƙwari ba to akwai waɗanda musuluncin ba za su yi shi ba saboda larabawa akwai wanda ya saba da shan giya wani ko ruwa bai sha sai giya ɗaya daga cikin larabawan jahiliya yana cewa ba abin da ke faranta masa rai kamar ya bari sai da tsakar dare kowa ya yi bacci duniya an yi bacci shi kuma ya tashi ya jawo tulun giyarsa ya kwankwada ya bugu ya buge lokacin da duniya ke barci ya ce ba abin da ke bashi sha'awa kamar wannan aka ce saboda me ya ce sunnatun sannat lana ba'una ya ce domin shan giya wata sunna ce mai kyau wacce iyayenmu da kakanninmu suka sunantar mana da ita to kaga wannan da tun karan farko ka ce kare sha giya sai ya fasa mai sai ya fasa yin musulunci amma sai aka ɗauki mataki mataki domin haramta masa shan giyan aka fara nuna masa giya tana da ɗan amfani amma tana da matsala matsalar ta fi yawa daga nan wasu suka tuba daga nan aka zo aka hana su shan giya a lokacin sallah ba dama kai sallah kana cikin buguwa da wannan suka daina shan giya tsakanin sallah azhar da la'asar dan ba lokaci suka daina shan giya tsakanin la'asar da magariba dan ba za ka bugu har ka wartsake ka dawo hankalinka ba suka daina shan giya tsakanin sallar magariba da isha sai ya zama lokacin shan giya kawai bayan sallar isha zuwa hudo wato zuwa hudowar alfijir nan ne kadai za a iya shan giya da kuma bayan sallar asuba kamin sallar azhar wanda da yake shan giya 24 hours yanzu an yi restricting din shi a wasu takaitattun lokuta guda biyu a cikin awa 24 an rage masa matsalar shan giya ko ba a rage ba wannan yasa da aka zo aka haramta giyar kuma shi shikenan nan take sai suka ainihin wato karɓa suka tuba suka ce mun daina shan giya ya Allah alhali ayar da ta haramta giyar tana nan a je a baitul izza tana cikin alqur'ani amma ba a sauko da ita ba sai aka fara sauko da waɗanda za su rinka yi musu saiti har sai da aka raka imanin su zuwa wani gwargwado kamin a haramta musu ita gaba ɗaya to wannan a tadarruj fit tashri' wato bin mataki-mataki wajen gabatar wa mutane da shari'a yana daga abin da ya sa aka rinka saukar da ƙur'ani kaɗan-kaɗan sannan da a ce an sauko da ƙur'ani izo 60 rana ɗaya duk hukunce-hukuncen aka gaya wa mutane mutane da dama za su tsorita wani yana shan giya yana cin riba yana zina yana luwaɗi yana cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba yana wulakanta baban shi yana dukan makwabcin shi sai ya kwashe matarsa da mari kullun da safe bai ta duk wata tsaya babu wace bayi sai aka sauko da qur'ani gaba ɗaya duk abubuwan rana ɗaya aka ce an haramta su zai iya musulunci ba zai iya musulunci ba amma sai aka rinka saukowa kaɗan kaɗan in an hana shi wannan ya tuba ya gyaru sai ya ƙara ce masa to wannan ma ban da shi sai ya tuba ya gyaru sai ya ƙara ce masa to wannan ma ban da shi sai ya tuba ya gyaru to shi ya sa aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da qur'ani daki daki kuma wannan zai taimakawa sahabbai wajen haddace alkur'ani inda rana ɗaya aka je musu qur'ani aka ce su haddace za su ga aiki ne jajawur amma da ana kawo shi da kaɗan kaɗan duk abin da aka kawo sai su haddace in an ƙara sauko da wani sai su haddace sai suka haddace qur'anin cikin sauki abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa matu fiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da na haddace alkur'ani gaba daya an yi saɓani annabi ya mutu yana da shekara goma ne ko annabi ya mutu yana da shekara goma sha ɗaya kaga yana yaro karami ɗan shekara goma amma ya haddace alkur'ani mai girma saboda ana kawo masa ƙur'anin kaɗan kaɗan daki daki da haka suka haddace alkur'ani mai girma sai Allah yake gaya wa kafirai cewa hikimar da yasa muka sauko da Qur'ani kadan kadan linusabbita bihi fuadak domin mu karfafa zuciyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce warattallahu tartila kuma muka rinka karanta maka wannan alqur'ani daki daki inji Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake shauki da kwadayin Qur'ani idan mala'ika Jibrilu yana karantar da shi idan Jibrilu ya jawo aya kamin jibrilu ya kai ƙarshen ayar annabi shi ma ya kamo farkon ayar jibrilu na kaiwa ƙarshe shi ma yana kaiwa ƙarshe sai da aka taka wa annabi burki Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Thumma inna alaina bayana Allah madaukin sarki yace la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshenka da karanta wannan alqur'ani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jala bihi domin ka yi gaggawa da shi Allah yace a inna alaina jam'ahu wa qur'ana tara maka alqur'anin a zuciyarka da karanta maka shi Allah ce wannan aikin mu ne ka natsu ka jira jibrilu in ya kamo sai ya kai ƙarshe kai kuma sannan ka sake kamowa Allah ya ce fa iza nahu idan muka karanta maka shi idan mala'ika jibril ya karanto maka ayar ka jira sai ya kai ƙarshe kai kuma fatta bi qur'ana sai ka bi karatun da shi mala'ika jibril din yayi Allah ya ce summa inna alaina bayana sannan bayanin mai qur'anin ya ƙunsa wannan jibrilun ma bai sani ba aikin mu ne mu sanar da kai wannan ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara wannan manzo namu daraja sai Allah ya ce mai a gaba larama ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الله يتي ولا يأتونك بمثل babu wata shubuha da za su kawo maka ya manzan Allah sallallahu alaihi domin su rage darajar ƙur'ani ko su jefa wa mutane kokonto akan Qur'ani Allah ce illa ji'inaka bil haqi face mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyan fassara mun maka bayani dalla dalla yadda za mu ruguza hujja masu kawo shubuha yadda hujja za ta fito karara cewa kai ne kake kan gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله يتي الذين يهشرون waɗanda za a taro su ranar tashin alkiyama wato zuwa ga ubangijinsu ala wujuhihim a bisa fuskokinsu wato a tada mutum yana tafiya kan fuskarsa a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ula'ika sharrun makana wa'annan su suka fi zama sharri a wajen wurin zama in ji Allah maɗaukin sarki wa adallu sabila sannan waɗannan su ne wa'annan suka fi kowa ɓacewa hanya in ji Allah maɗaukin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su tashi kashi uku ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfur rukubanan akwai wa'anda saboda matsayin su a wajen Allah akan abun hawa za su tashi ranar tashin alkiyama akan me akan abun hawa saboda matsayin su da darajar su akan abun hawa za su je gaban Allah wasinfin mushatan akwai wa'anda kuma masu bima wa'annan su kuma suna takawa akan kafasu haka za su je gaban Allah ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasinfun ala wujuhihim akwai waɗanda su kuma akan fuskokinsu ana jan su akan fuskarsu haka za su je gaban Allah ranar tashin alkiyama sahabai suka ce ya rasulullah yaya mutum zai iya yin tafiya akan fuskarsa a ce mutum a akan fuskarsa zai je gaban Allah ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi amshahum ala aqdamihim fi dunya qadirun ala an an yamshiyahum ala wujuhi manzon Allah yace wannan wanda ya ba su ikon yin tafiya akan kafarsu a duniya to mai iko ne ya sa su yi tafiya akan fuskar su ranar tashin alkiyama saboda haka akwai mutanen da akan fuska za a ja su mala'iku su ja su akan fuskar su ana goga fuskar a ƙasa haka za a ja su har zuwa wutar jahannama Allah ka tsare muka sa ba ma ciki wasu malamai suka ce wato yusharuna ala wujuhihim wato abinda ake nufi za su tashi cikin wato kaskanci da wulakanci da ɗimuwa ba su san inda suka nufa ba kamar yadda Allah ya ce faman yamshi mukibban faman yamshi mukibban ala wajihihi أهداء من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله يتي أفمن يمشي مكبا ينزوان ديك ديكي تفيا أكبي على وجهه أكم فسكسا أهدا شي في زما شريي أمن يمشي سويا ko kuma wanda yake tafiya a miƙaƙƙen a daidaice ala siraɗin mustaƙim kan hanya madaidaiciya wane ne mai tafiya mukibban ala waje shi ne jahili wanda bai san addini ba jahili wanda bai san addini ba cikin rudu yake addini a kife yake tafiya shi yasa za zaka ga bai da tabbas akan bautarsa ga Allah duk sanda ka nisanci malamai baka sauraron malaman sunna to dole a rude zaka rayu a kife zaka rayu zaka rayu a kife akan fuskar ka shi yasa zaka ji mutum ya ce to mu abin mun gagara ganewa malaman duk sun kasu kashi kashi yau wannan ya ce ma kaza gobe wannan ya ce ma kaza ni ban ma san inda aka nufa ba to mu mun san inda ka nufa jahannama ka nufa idan kai baka san inda kai baka san inda ka nufa ba mu mun san inda ka nufa yaushe zaka zauna baka koyon addini yaushe zaka zauna baka kusantar malaman sunna yaushe zaka zauna duk inda ake karanta qur'ani baka zuwa sallar juma'a hawan feda kake mata yan nasiha da ake kami liman yanzu ma baka da lokacin da zaka saurare ta motar ka akwai kaset sama da guda hamsin amma ba na karatun alkur'ani mai girma duk kaɗe kaɗan kiɗa ne kawai a cikin motar naka daga bob marley sai ainihin black uhuru sai ainihin 50 cent sai ainihin solon sai ainihin rihanna sai shakira sai sai sai sai duk wayannan maguzawa na kasashen turai su ne kullum a cikin motar ka kana tafiya kana ruda mutane akan hanya ka daga gilas ana wani jib jib jigigib jigigib jib jib jigigib za ka sha jigib jigigib ko ranar tashin alkiyama wai kuma wasu nan sai an zo magana wai ka ce wai kai baka san inda aka nufa ba wai ai to ya aka iya ai abun ma dai duka lalube ne a ƙarya ne kai kake lalube mu ba lalube muke yi ba kai kai kake lalube mu akan qur'ani muke tafiya da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani ba wai ai ba a san gaskiya ba to ai abun ma to ke da tabbas ai sai an je lahira za a gane ai ba tabbas duk abun lalube ne cikin duhu sakare kai ke lalube a cikin duhu kai da baka karanta qur'ani ba baka karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike qur'ani ya rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lalube yake a cikin duhu ba ya rike gaskiya ya rike garanti ya rike gamgam duk wanda ya rike faman yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله يقول فمن يكفر بالطاغوت دو wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to wannan ya rike igiya amintacciya lan fi sama laha ba ta tsinkewa sai ya danganta da aljanna inji Allah madaukin sarki ko ka zo ana magana wai kana lalube ne a cikin duhu to irin wannan ne yamshi mu mukibban ala wajhihi wanda yake tafiya a kife akan me akan fuskar sa Allah ka gafarta mana yan uwa ku rike qur'ani ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lizimci malaman sunna ku rinka sauraron kalmomin su akwai alkhairi mai yawa a bakunan malaman sunna za su karanta da ku hakikanin addini madarasa yadda ya bubbugo daga tsaftatacciyar mabubbuga daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da an gurbata shi ba idan ka rike wannan ka rike hanyar tsira har zuwa gaban allah ranar tashin alkiyama allah ka samu dace sai allah ya ce mai a gaba rama ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا الله ينا لله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ينا سوء كنت مسد حنكلي يغاني باشيني النبي نفرقود أكا تولوبا باشيني النبي نفرقود أكا قريتا با كامين شي أن قريتا النباوة ديوا النبي زي سامو سوكي على سكوب زي سامو با النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي سامو sai Allah ya ce wala qad atayna Musa alkitaba haqiqa mun ba annabi Musa littafi wani littafi ne aka ba annabi Musa shine littafin at-taura Allah ya ce mun ba annabi Musa littafin at-taura ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira Allah ya ce kuma mun sanya tare da annabi Musa mun sa dan uwansa haruna ya zama waziri gawa ga annabi Musa asali kalmar waziri abinda take nufi mataimaki wanda kullum idan za a nemi shawara shi ake fara tuntuba wannan shine wanda ake ce me ake ce waziri to idan ka kalli ayoyin da suka yi magana akan annabi Musa da Haruna da alakar da ke tsakanin su da farko abin sai ya kidimar da kai idan baka gane alkur'ani mai girma ba domin kun ga nan gurin aka ce wala qad ataina musal kitaba wa ma'ahu akahu haruna wazira aka ce annabi musa shi aka ba littafi ko shi kuma haruna fa me aka sa shi wazira shi waziri ne waziri nawa waziri na annabi Musa alaihi salam in ka je suratu daha qala rabbi shrah li sadri qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا hmm. ونذكرك كثيرا الله ينبا ملابارين أبن دي فارو ranar da annabi musa alaihi salam ya karbi appointment letter na zama annabi manzo don ya je wasu fir'auna gargadi wa annabi musa alaihi salam annabi musa sai ke kawo hanzarinsa ga allah maɗaukin sarki maganarsa ta farko ƙala sai ce rabbi ya ubangiji ishrah hali sadari ka buɗa min kirjina me yasa saboda annabi musa yana da saurin fushi dawa wa'azi sai mai mai sai mai haƙuri ba so ka zama mai saurin fushi in ka fusata ka yi wa'azi an ƙibi sai ka tsatsine musu albarka ka ce Allah ka tsatsine musu Allah ka yi dugu-dugu da su ka ɓantaro bala'i ka to wannan shi ne hatsarin sabon mai wa'azi shi ne hatsarin sabon mai wa'azi to wa'azi yana bukatan ka yi haƙuri ka zama mai buɗaɗɗiyar zuciya shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri ya fi kowa buɗaɗɗiyar zuciya yana zaune cikin sahabbai kawai mutumin kawai ta so ya zo ya ce ya kai muhammadu dukiyar nan da ke cikin baitul mali ba dukiyar ka bace ba dukiyar baban ka bace ba ni ka suna in sai inda dare mu kai ka ji ta magana ko ce mana local government kai saka fada haka balle gwamna kayar ka bata taba kasa ba gashi an faɗawa wa shugaban duniya gaba ɗaya nan take sahabbai aka fusata sai na umar ya zara takobi yace ba ni dama ya rasulullahi in filla kansa munafiki ne in ba munafiki ba wanda zai gama wannan magana annabi ya miƙe ce kowa ya koma ya zauna kar kowa ya shiga tsakani na da shi wajen ku yazo ko jina wajen ka yazo ya rasulullahi to kowa keep quiet manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle wannan balarabin kauye yace to kai balarabin kauye ce eh yace to bari mu dauki mataki aje a samo shanu da raƙuma a kawo aka je aka samu ga shanu ga raƙuma aka bashi annabi ya kalle shi ya ce wahala hasantu ya arabi ya ce ya kai balarabin ƙauye to yanzu na kyautata maka balarabin ƙauye kalle shi ya ce kalla ma a hasanta wa ma a jimalta wala Lahu khaira ya ce baka kyautata ba baka yi rawar gani ba baka dadada ba kuma ka Allah kama da alheri ya kasan dole ta da kura wurin nan amma annabi ya hana kowa annabi ya ce zo mu tafi ya kama hannunsa suka tafi gida yana isa gida ya sallama ya shiga cikin gida balarabe yana zaure ya ce akwai abinci mata suka ce a an shirya girki mai kyau ya ce to alhamdulillah a kawo aka kawo balarabe girki ya sha girki ya koshi aka kawo masa ruwan sanyi ya sha annabi ya ce a ƙaro wasu raƙuman da wasu tumaki a ƙara maka mashi aka sake ɗebowa aka sake ƙarawa wa balarabe annabi ya ce wahal a hasantu ya arabi ya kai balarabe to yanzu na kyautata balarabe ɗaya kai ce na'am laƙadi a hasanta wa ajimalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira ya ce ya rasulallah ka kyautata ka daɗaɗa a madadin kaina da iyalai na Allah ya saka ma da alkhairi annabi ce to kaga yanzu kayi kalma mai kyau sai dai nan cikin zaure kai ta ni kadai na ji yanzu wayancin suna can waje suna jin haushin ka ba san ka faɗi wannan magana mai kyau ba za mu iya komawa wajen su ka maimaita abin da ka faɗan nan ya ce ya rasulallah wannan gaban kowa ma zan iya mu tafi gaban su zan faɗa ana zuwa gaban sahabbai ana zaune kowa na tsima sai ga annabi ya dawo tare da balarabin kawai yana dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai balarabe faɗi abin da ka fada da su ya miƙe tsakiyar sahabbai yace ce ahsanta a Hassanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira sahabbai suka yi kabbara annabi yace to tattara abin da ka samu ka sai inda dare maka ya tattara ya tafi bayan ya tafi annabi ya ce sanda ya faɗa min wannan bakar magana ta farko da kun sa da kansa da yanzu haka yana wutar jahannama amma yanzu da annabi ya yi haƙuri ya shiryar da shi da taimakon Allah ko bai shiryar da shi ba to shi yasa mai wa'azi da da'awa sai ka zama kana da haƙuri kana da buɗaɗɗe zuciya shi yasa annabi Musa alaihi salam ya ce me ya ce rabbi shirah li ya Allah ina so ka buɗa min kirjina yadda rikita rikita ta wa'azi zan iya ɗaukata sai ya ce me wa sirli amri wannan aiki da ka dora min ya Allah na da'awa aiki ne mai wahala bai da sauki amma Allah duk tsananin abu kai kana iya sauƙaƙe shi ya Allah ka sauƙaƙe min lamarina wahalul uqdatan min lisani ya Allah harshe na daure yake in ina magana tana hardewa ba a ganewa sosai mai wa'azi kuma ana so yayi bayani dalla dalla daki daki yadda za a fahimta idan harshen ka a daure yake duk yadda karatun ke cikin kwakwalwarka sai ka rasa ya za ka kai mai transfer daga kwakwalwarka zuwa kwakwalwan waɗanda kake magana da su saboda haka ya Allah ka warware mun harshe na yadda zan iya zare magana dalla dalla daki daki a fahimce ta wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli domin mutane su fahimce ni sai Allah ya ce waj'alli waziran min ahli ya Allah ka sama mun waziri min ahli daga iyalaina wanda na zaɓa kuma shine haruna annabi wato haruna ake dan uwana haruna yayin annabi musa ne malamai sun ce ya girme annabi musa da shekara daya kun ga wato duk sanda ka samu ɗaukaka addini kana son yan uwanka su samu malamai suka ce da gwamna aka ba annabi musa ba zai ce a bakarin sa difiti ba <laughs> ko zai ce a bakarin sa difiti ba zai ce a bakarin sa difiti ba amma da aka bashi annabi sai ce a sama masa waziri a bawa a ba yayansa wanda suka fito ciki ɗaya tare da shi kun ga anan ma annabi musa a matsayin me aka sa shi a matsayin waziri aka kira shi wato annabi harun a matsayin waziri aka kira shi kamar yadda aka kira shi a wannan sura suratul furqan to alarama idan ka je cikin suratul maryam sai Allah ya ce wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يوا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا بايا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا كان نقول لكم سيالله يقول واذكر في الكتاب موسى ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata wa mutanenka labarin annabi Musa cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce innahu kana mukhlasan lalle annabi Musa zababbe ne in an ce mukhlasan zababbe wanda Allah ya tsarkake shi in an ce mukulisan shi mai ikilasi ne a wata kira'ar kenan wato mai ikilasi ne a cikin ibada da yake wa Allah wa kana rasulan nabiya kuma manzo ne sannan menene annabi ne Allah ya ce wa nadainahu mun kira annabi Musa min janibi turil aymani a gefen wannan dutse ta gefen dama wa qarramnahu mun kusanto da shi na jiya muka gana da shi inji Allah sai Allah ya ce wa wahabna lahu min rahmatina kuma mun yi wa annabi Musa baiwa daga rahamar mu muka dauko akahu Haruna dan uwansa Haruna nabiya shi ma muka appointin din sai zama annabi kun ga wayannan surori guda biyu an ce wazirin annabi ne shi ko a wannan suran kuma sai aka ce shi ma menene shi ma annabi ne to ya malamai suka hada maganar kamar yadda Allah ya ce annabi haruna annabi ne annabi ne sai dai ba a saukan masa da shari'a ba shari'ar ga annabi musa aka saukar da ita shi annabi haruna yana aiki ne da shari'ar da aka saukarwa shari'ar da aka saukarwa annabi musa to idan an kalle shi ta fuskar shari'ar da aka saukarwa annabi musa ita ce yake jaddadawa to kun ga ya zama waziri gaba ya zama waziri ga annabi musa amma idan ka kalle shi shi kuma shi kadai shi kuma menene annabi ne a wajen Allah madaukin sarki to shine Allah ya ce ataina musa alkitaba kitaba ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira me Allah ya ce da su ala rama qul nadhhaba ila alqawmi alladhina kadhabu bi ayatina fadammarnahum tadmira Allah ya ce nan take fa qul nadhhaba sai muka ce ku biyu nan maza ku tafi ku tafi zuwa ina ilal kaumin lazina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata da ayoyinmu wasu mutane kenan fir'auna da jama'arsa amma suka je suka yi wa'azi suka yi kira ba yadda ba su yi ba annabi wato fir'auna ya ƙiye musulunta hasali ma bakar magana ya rinka gaya musu domin da suka zo suna masa wa'azi kala fir'aunu wa ma rabbul alamina qala fir'aunu wa ma rabbul alamin kai guda bakin fir'aunu sai ce wai wa ma rabbul alamin wai menene rabbul alamin wai da me aka yi shi an yi shi da zinari ne ko da tabo ko da itace aka sassaka ka ji bakar magana idan ta kafi qala fir'aun wa ma rabbul alamin mai annabi Musa ya ce masa qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin annabi Musa sai ya ce masa rabbus samawati wal ardi rabbul alamin nan shine ubangijin samai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fir'auna ina yake tsakanin sama da ƙasa ko akan ƙasa yake saboda haka shi ma ubangijinsa kenan ko ba ubangijinsa ba amma ya ce in kuntum na inda har ku masu sakankancewa ne annabi Musa yi wa fir'auna wa'azi fir'auna ya kangare ya ɗauki matakin halakar da annabi Musa da jama'arsa amma Allah da ya karshe ya maganin sa Allah ya ce fadammarnahum tadmira Allah ya ce muka darkake su darkakewa muka nike su nikewa muka yi rugurugu da su in ji Allah madaukakin sarki saboda sun yi me sun kafircewa Allah madaukakin sarki sun ƙi biyayya ga Allah maɗaukin sarki wannan ana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa yadda aka ta shi to an taba ta annabi Musa kuma ana wato yi wa su ƙuraishawa tsokaci su shiga taitayinsu in ba haka ba yadda aka halakar da fir'auna da jama'arsa su ma wannan halakar tana nan zuwa gare su kuma ba su ji ba kuma haka ya same su a yaƙin badar aka kashe duk sanadi da ƙuraishi a wannan lokaci sai Allah ya ce mai a gaba larama wa qauma nuhin lamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya wa a'tadna lil na 'adaban alima Allah ya ce wa qauma nuhi haka nan mutanen annabi nuhu lamma kadhabu ar-rusula yayin da suka karyata da manzani a ah, ai manzo dai suka karyata shine wa annabi nuhu alaihi salam amma sai aka ce sun karyata manzanni me yasa aka ce sun karyata manzanni malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko shine duk mutumin da ya karyata annabi guda daya manzo guda daya kamar ya karyata manzannin Allah ne gaba daya su annabawa babu dama ka ce na yadda da wannan ban yadda da wannan ba ko ka yadda da su duka ko ka karyata su duka amma idan ka karyata kwara daya tallin tal kamar ka karyata su gaba ɗayan su kenan to wannan shine yasa sai aka ce lamma kazzabur rusula duk da cewa manzo guda ɗaya suka karyata magana ta biyu aka ce an ce sun karyata manzanni alhali annabi nuhu kaɗai suka karyata saboda daɗewar da annabi nuhu ya yana musu wa'azi in ka kalli rayuwar annabi nuhu cikin mutanensa yana wa'azi sai kaga kamar rayuwar manzanni ne da yawa domin alkur'ani mai girma cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama then what happened fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa annabi nuhu yaje falabitha fihim ya zauna cikin mutanensa yana musu wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa hamsin na amma ban da shekara hamsin sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shekara nawa ɗari tara da hamsin amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane yan kaɗan in ji Allah maɗaukakin sarki in kiyama ta tsaye akwai annabin da zai taso mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi akwai annabin da zai taso mutum tara suka yi imani da shi akwai annabin da zai taso mutum kwara ɗaya tallin tal ya imani da shi akwai annabin da zai taso shi kadai kaf al'ummarsa babu wanda ya imani da shi har ya wa'azi ya gaji ya bar duniya ba a samu wanda ya karbi addinin ba amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya sa albarka cikin al'ummarsa ya fi kowa yawan al'umma wato a ranar tashin alkiyama shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni la arju an takunu ruba ahlil janna ina fata idan an kasa yan aljanna kashi hudu kashi ɗaya duku ne sahabbai suka ji daɗi suka yi kabara ya ce kai ina fata in an kasa yan aljanna kashi uku kashi ɗaya ku ne sahabbai suka ji daɗi suka yi kabara annabi ya ce kai wa inni la arju an kunu nisfa halin janna ya ce ina fata in kiyama ta tsaya in an kasa yan aljanna kashi biyu rabi ku ne sauran rabin shi aka raba wa jama'ar annabawan da Allah ya turo a duniya gaba ɗayansu kenan an samu masu karɓar imani da yawa a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan al'umma ta zama ba taɓa yin al'umma mai alkhairi kamar wannan al'umma ba to annabi nuhu ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana yi wa mutanensa wa'azi to in aka kalli tsawon shekarun da yana wa'azi sai ka ga kamar ma a ce wato annabawa da yawa ne aka turo ba annabi guda ɗaya ba alhali kuma annabin guda nawa ne alhali annabin guda ɗaya ne to shine Allah ya ce wa kauma nuhi da mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka karyata da annabawa Allah ya ce a kanahu sai muka nutsar da su in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa ja'alnahum linnasi aya muka sa su zama aya ga mutanen duniya gaba daya haka nan Allah ya ce sama ta kece da ruwa sama ta kece da ruwa ruwa yana zuba kamar da bakin ƙwarya mutane na gudu a shiga ɗakuna Allah ya ce ƙasar ma ta kece da ruwa Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan faltaƙal ma fajjarna uyunan faltaƙal ma ala amrin qad qudir ga saba an buɗe ta gaba ɗaya ruwa na zubowa Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyuna ƙasa ma sai muka kekece ta da idan dunan ruwa ruwa ya rinka bulbulowa daga ƙasa Allah ya ce faltaƙal ma'u sai ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗu aka halakar da waɗannan mutane Allah ya ce ala amrin qad qudir a bisa wani lamari da dama Allah ya daɗe da kaddara shi lokacin ake jira lokacin yana zuwa on the dot aka halakar da su gaba da inji Allah madaukin sarki wannan shine wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum aya Allah ya ce wa atarna liz azaban alima Allah ya ce kar ku ɗauka. wannan halakarwa ta takaita ga annabi nuhu da mutane wato ga mutanen annabi nuhu Allah ya ce a wa atarina lizalimina mun yi tanadi ga azzalumai me muka tanada musu Allah ya ce azaban alima mun tanada musu azaba mai radadi har yanzu ana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace kazalika nusabbita bihi fuadak sai Allah ya ce mai a gaba larama wa adan wa thamud wa ashabar rass wa qurunan baina zalika kathira Allah ya ce ba su kare ba wa adan da adawa wato adawa wasu mutakabbirai ne an zo an musu wa'azi Allah madaukin sarki yace fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu وقالوا من أشد منا قوة <laughs> أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا, وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتي فأما عادوا أمام سوء دواء الله يتي فاستكبروا في الأرض بغير الحق sai suka yi girman kai a cikin ƙasa ba tare da haƙƙi ba in ji Allah maɗaukin sarki kai da suka bushi iska annabin ya musu wa'azi ya ce in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku faƙalu sai suka ce man ashaddu minna quwwa wace irin magana kake yi wannan mu kuma waye kai mu karfi waye fi mu karfi wa zai iya karawa da mu wasu gani suke allah da mala'ikun sama dubba su kai ba ba su iya karawa da su saboda kawai dan adam ya bushi iska Allah ya bashi lafiya ya bashi wadata Allah ya ce a ah, ba su ganin allan da ya halice su ya ba su wannan karfi ya fi su karfi tunda da karfin ma shine ya ba su Allah ya ce wa kanu bi ayatina ya chadu suka kasance suna jayayya da ayoyin mu inji Allah madaukin sarki karshe su ma adawa Allah ya maganin su ya halakar da su inji Allah madaukakin sarki wa samuda haka samudawa su ma wasu gingima gingiman arna ne da aka yi su a nan doron kasa mutanen annabi nuhu na akan kasan nan aka yi su ba a wata kasa da ma aka yi su ba irin wannan kasar ita suka taka ruwan dufa da aka ce an sauko din nan ruwan ya cika duniya hannan jimeta hannan dubeli sai da ruwan dufa na ya zo duniya ce gaba ɗaya aka cika ta da ruwa aka noce duk wanda yake cikin duniyar a wannan lokaci wani aiki sai Allah adawa a nan suka rayu su ma wa'annan samudawa da suka bijire suka ainihin wato saba dokokin ubangijinsu suka yi ja'in ja da annabinsu suka gaya masa bakaken maganganu suka kafircewa Allah madaukin sarki Allah ya ce su ma akan wannan kasar Allah ya darkake su ya gama da su in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce kai wa ashabun rasi da ma'abuta rijiya su wane ne ma'abuta rijiya wasu mutane ne da aka yi a yamama an ce burbudin samudawa da adawa ne su ma Allah ya tura musu annabi suka karyata annabi ba su tsaya ga karyata annabi ba kuma suka kashe annabi saboda tsaurin kan tsaya karshe su ma Allah ya yi maganin su asalin arras in an ce ras ita ce rijiya wacce ba a ɗaure bakinta ba ba a gina bakinta ba ita ake cewa arras to mutanen suna rayuwa a bakin wata rijiya ne a nan suke shan ruwa daga rijiya suke shayar da dabbobin su amma aka turo musu annabi suka bijire suka kangare suka ƙi su karɓi saƙon da annabin ya zo da shi su ma Allah maɗaukin sarki ya dirkake su ya gama da su ibnu jarir ya ce ashabun rasi ba wasu ne ashabun rasi ba su ne wa'annan mutane da Allah ya ba da labarinsu a cikin suratul buruj wato ashabul ukhudud da aka ce qutila ashabul ukhudud qutila ashabul ukhudud الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الله مدوكين سركي يتي قتل أصحاب الأخدود أنسيني وأصحاب الأخدود إن جاء الله Allah madaukin sarki wato wasu manyan ramuka suka tona aka danna wuta a cikin wa'annan ramukan shine annarin zatil waqud an tona wa'annan ramuka sannan kuma an danna wuta a cikin wa'annan ramuka su kuma sarakunan na wannan lokaci saboda tsabar ji da mulki mulki ya ratsa su ƙarshe abin da ya faru kujeru aka girke wa sarki da manya-manyan mukarraban sarki da manya-manyan fada sarki a takbir a takbir a takbir kun ga wani ofisa da jar hula da jajayen damara da jar kwala da shine alhaji isa waziri gombe shine babban daraktan agaji na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa baki daya tun jiya muka samu labari zai kawo mana ziyara a wannan gari kuma zai ziyarci wannan majalisi gashi cikin amincewar Allah da yaddarsa gashi ya samu damar kawo mana wannan ziyara Allah ya saka masa da alkhairi wani abin da zai baku sha'awa Alhaji Isa Waziri Gombe shine sakatare na Constitutional Committee na kwamitin da suka rubuta constitution din kungiyar Izala ta kasa baki daya tun a lokacin yana yaro karami yana matashi duk da cewa ya tsufa har yanzu amma na fahimci yana dan hadawa da farfesu shi yasa bai Allah ya saka masa da alkhairi ko muna addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya fito yana zazzagayawa zagayawa da rangadi domin ya ga yadda ake gudanar da aikace aikace muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi na'am su wayannan mutane bayan sun tona ramuka sun sa wuta saboda tsabar mulki da jiji da kai sarakunan kujeru suka sa aka girka musu suka ce kowa ya zo da kansa ya fada cikin wutar da kansa kuma saboda mulki haka mutum zai taso ya tsalle ya fada cikin wuta akwai wata mata tana da ɗa sai ta yi hunkula za ta yi tsalle ta fada sai tausayin ɗan sai ya kama ta to shi ɗan laifin me yi jariri ƙarami sai ta yi yunkuro za ta yi tsalle ta fada kai sai ta dakata nan take Allah ya ba ɗan yin magana ɗan yana jariri a bayanta ya ce ya ke uwata yi kundun bala ki fada kina kan gaskiya nan take ta yi kundumbala ta fada ciki ita da ɗan kuma daga nan suka ta zarce zuwa aljanna to wayanda suka hasa wannan wuta suna ƙona mutane suna babbaka masu imani alhali masu imanin ba su yi musu komai ba saboda mulki daga ƙarshe allah ya sa wannan wutar ta fito da sarkin da waziri da mukarrabai da fadawa da duk manya-manyan gingima-gingiman wayanda mulki ya ratsa su suka yi musulmai irin wannan ta'addanci wutar ta fito ta kona su ta kona gidajen su ta babbake su gaba ɗaya ko mutum kwara ɗaya bata bari ba ibnu jarir dabari yace to wayannan sune ashabul rasi da Allah madaukakin sarki yace wa adam wa samuda wa ashabul rasi Allah yace kai wa qurunan baina zalika kasira da ma wasu karnoni da yawa tsakanin wayannan wato mutane wayanda aka ambata waɗanda su ma an tura musu annabawa sun kangare wa annabawa sun ƙi aiki da wa'azin da annabawa suka yi musu daga ƙarshe Allah ya fushi da su Allah ya darkake su Allah ya yi dugu-dugu da su aka halakar da su gaba ɗaya shine wa adam wa samuda wa ashabar rasi wa ƙurunan baina zalika kasira sai Allah ya ce wa kullan wa kullan darabna lahu al wa kullan tatbira Allah ya ce wa kullan kowanne daga cikin wayannan al'ummomi da aka ambata Allah ya ce darabna lahu al mun buga masa dukkan irin misalin da zai sa su gane gaskiya duk abin da zai sa su gane Allah su gane Allah ya kamata a bautatawa su yi imani su gasgata da wayannan annabawa da aka turo musu Allah ya ce babu wanda ban buga masa duk misalin da yake bukata ba amma an yi wa'azi suka yi kunnen kashi an faɗa musu gaskiya suka kangare suka kiyada da wannan gaskiyar da aka gaya musu shine wa kullan barabana lahul amsala Allah ya ce wa kullan tabbarna ta tabira a bisa haka ne mu kuma Allah ya ce kowanne a cikinsu mu kuma mun halakar da shi halakarwa mun nike shi nikewa mun darkake shi darkakewa in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce wala qad atau wala qad atau ala alqaryati allati umtirat matara sau afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura Allah ya ce wai su kan kafiran quraishawa ai wala qad atau ala alqaryati allati umtirat matara sau a tafiye-tafiyensu na kasuwanci sun sha bi ta wannan alƙarya wacce aka yi mata ruwan bala'i in ji Allah wacce alƙarya ce wannan ita ce alƙaryar shazum alƙaryar mutanen annabi Ludu alaihi salam wa'anda aka yi musu wa'azi aka isa musu da saƙo aka karanta musu ayoyin Allah aka hana su yin aika-aika da suke aikatawa wato mutane ne masu neman maza masu luwadi su ne suka fara zuwa da wannan bala'i a tarihin duniya in ka karanta tarihin duniya gaba daya jama'ar annabi ludu daga kansu ne aka fara yin bala'i na luwaɗi su kuma aikin su kenan neman maza malamai suka ce akwai ƙa'ida duk mutumin da yake zina to ba zai yi sha'awar matarsa ba duk mutumin da yake zina ba zai yi sha'awarwa ba ba zai yi sha'awar matarsa ta aure ba matukar yana zina shi yasa za ga mutum ya auri mata hudu kyawawa amma in yana neman mata a waje sai kaga wayannan matan guda hudu duka baya sha'awar su sai ya je ya samu wata kazama ai duk ununu bata kai matarsa kyau ba watakila ma arniya ce kazama shaddar kasuwa ba ta wankan haila ba ta wankan janaba tana wari tana karni tana kauri amma sai ya je ya yi zina da ita ga matarsa ta sunna lafiya kalau ba tare da ya je ya biya bukatar sa a wajenta ba saboda yana me saboda yana zina shi yasa duk matar da mijinta ya zama mazinaci to kuma sai da Allah ya da ita ta shiga bala'in da bata san karshen sa ba domin ba zai iya biya mata bukata ta sha'awa ba in ba sa'a ba kullun ya rinka shirga mata ƙarya kenan saboda ya je ya yi zina a waje yanzu ya dawo gida yana jin tsoron kada ta neme shi ba abin da zai iya ya karar da karfin a waje to tun kan hanya sai bi ta kemis sai paracetamol da ya zo ya haɗa fuska ya da kai yana zaunawa kan kujera ya rike paracetamol ya ce wa shi kaina in an ce lafiya ya ce kamar zai tsage ƙarya yake makarci ba wani kamar zai tsage ya so ne ta neme shi saboda ya yi zira a waje kun gane wannan to shi kuma mai yin luwaɗi shi kuma mai yin luwaɗi shi kuma ba zai ƙara sha'awar mace ba gaba ɗaya duk wanda ke luwaɗi to bai sha'awar mace in ya kwanta da mace sai ya ji kamar ya faɗa kwata shi dai bai sha'awar mace shi sai dai namiji kaɗai yake sha'awa shi yasa tuba daga luwaɗi yake da wahala malamai sun ce daga zunubin da ke da wahala tuba in ba Allah ya tsallakar da kai ba shine luwadi saboda me to yana da sha'awa a jikinsa kuma bai sha'awar mace to ina zai biya bukatar sha'awarsa sai ya samu namiji ka kaji kazami ya fada shadda a lokacin ne zai ji ya biya bukatarsa to ya zai iya tuba shi kuma wanda ake luwadin da shi shi ma ba zai iya tuba ba saboda yayin da ake yin luwadi da ɗan luwadi za a zuba masa wato mani a cikin duburarsa abinda ake cewa wato rattum ita dubura ba kaman mahaifan mace ba ce ita mace idan aka sadu da ita idan aka saka maniyin akwai titi gangariya da maniyin zai bi zuwa mahaifa zai bi ta cervical canal sai ya shiga cikin uterus idan ya shiga cikin uterus daga nan zai rabu biyu su su fama ta zuwa din wasu su ɗauki hanyar dama wasu su ɗauki hanyar hagu sai su bi ta fallopian tube inda ake cewa oviduct a lokacin da ita matar za ta sako kwai dinta daga ovary wayannan su fama ta zuwa za su zo suna competition kowanne yana so ya fara isowa da ya iso wanda ya fara isowa idan yadda daki cell membrane ɗin sai ya fasa shi sai kayan ya shiga sai bindin ya ainihin wato gutsure yayi yi fertilizing na wannan kwai din kenan nan take salmen branding zai rikice ya canja kala yadda wani supermarket zuwa ba zai sake shigowa ciki ba daga nan an yi forming abin da ake cewa zygote shine zai wo u-turn ya biyo ta fallopian tube left right left right left shi kuma shine wanda zai zo ya binne kansa da kansa a cikin mahaifa an samu jariri abinda za a jira Allah ya sa albarka a ciki ya girma wata rana kaga jariri ya waje idan kuma bai yi fertilizing na wani egg ba to duk ƙarshen wata akwai sanitation da ake yi wa mahaifa abin da ake cewa jinin haila za a wanke mahaifar tarkacen da ke ciki a wanko shi a tattaro shi a wawaje da shi gaba ɗaya kun ga ba za ta cutu ba to amma shi wannan da aka sa masa mani a dubura ita dubura ba ta da irin wannan hanyar saboda haka maniyin babu inda zai je a ciki zai ci gaba da zama idan ya zauna a ciki shi maniyin yana da zuwa wasu ƙwayoyin halitta kuma masu rai ne to in ya ci gaba da zama zai rube idan ya rube sai ya haifar da wasu 'yan tsutsotsi ƙanana ƙanana a cikin dubura shi wannan wanda ake luwaɗin tare da shi wayannan tsutsotsi duk sanda aka yi luwaɗi da shi aka zuba mani mani shi ne abincinsu idan ba a yi luwaɗi da shi ba aka daɗe suka rasa abinci sai su rinka tsunkulin wato duburarsa ta ciki su rinka tsunkulinsa ta ciki ba zai iya zama lafiya ba sai ya sake zuwa ya yi goho an zuba musu abinci kamin su natsu ya samu kwanciyar hankali to ku faɗa mun shi kuma ya za a iya tuba kun ga magana tuba shi ma bata taso ba idan ba taimakon Allah ba saboda haka luwaɗi bala'i ne ya ku matasa ku ake yaudara 'yan boko ke yaudarar ku da 'yan siyasa da masu kuɗi a hannu ku je abuja ku gani yadda ake kama wa karuwai ɗaki a hotel haka ake kama wa matasa ɗaki a hotel ana yin luwaɗi da su ana ba su kuɗi kaga yaro ya gudu ya bar garin su ya ƙiye noma ya ƙiye ya tallata kalmin danko ya ƙiye sai da muruci ya ƙiye direban tasi ya ƙiye ya keke pep duk wata hanya ta neman abinci wai shi yana da girman kai ya za a ce karamar sana'a a gan shi yana tura yalan bello a wulbaro a gan shi yana tura lemo da ayaba a wulbaro shi ya fi karfin wannan sana'a ya gudu ya bar uwar ya bar uban shi ya kama hanya ya tafi abuja ƙarshe ya je ya faɗa hannun wasu matsiyata su mai da shi ɗan luwaɗi kawai kuna zaune yaro yana abuja ku ga ya dawo da ainihin 307 ku ga ya dawo da 207 ku ga ya dawo da wata 'yan mota mai kyau haka tana, tana ainihin warkiya shi kuma yana sa galila yana ainihin wato sa takalma masu tsada yana sa milano yana sa ainihin wato mista yana sa takalma masu warkiya yana polishing sai ya baka sha'awa in an ce yaya wai abuja yake me ya sana'a sabai da sana'a abuja shi ba ma'aikacin gwamnati ba shi ba wani honorable ba to kar ya baka sha'awa kar ya burge ka tsaya ka na tsuka bincike in ba sa'a ba dan sunuka ne sai lokacin da ya je ɗebo kanjamau ya ɗebo bala'i ya ga zai mutu to nan ne kuma zai tattaro sai a dawo muku da shi nan dube ne yan uwa da dangi a danka musu a ce to ayin hannunka ya rube ba za ka yanke ka yar ba sai ku rungumi kaddara ku karba ku karba ku kai shi ina matsiyaci me yasa ya gudu ya bar ku ya kama hanya ya can ya fada mummunan hanya sai lokacin ne kuma zai koma zuwa ga Allah ya fara dan tari tari yana dab da kabari zai wuce lahira Allah ka tsare ƴaƴanmu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu su kuma irin wayannan Allah ka shirye da su in ba masu shirwa ne in ba masu shirwa bane Allah ka shiga tsakanin su da mu su daina lalata mana tarbiyyar al'umma to jama'ar annabi ludu su ne wayanda suke aikata wannan aiki shi ya sa Allah ya sa aka yi musu ruwan bala'i Allah yake cewa ƙuraishawa ai wala a tau alal qaryati allati umtirat madarar sau ai sun bi ta wannan gari garin Shazzum garin ƴan wayan wayanda aka tura musu annabi Ludu ya musu wa'azi suka ƙi ji Allah ya turo mala'iku su halakar da su suka ga mala'ikun cikin siffa ta samari wai su suna kokari za su kama mala'iku su yi luwaɗi da su ba san cewa mala'iku ba ne basirar ɗan adam ta bata ga su kyawawan samari kowa na na kama na kama ana kokarin a kama annabi ludu hankali sai ya tashi وجاءه قومه يهرعون إليه جاءه قومه wa min ومن kanu كانوا يعملون السيئات Allah ya ce sai ga mutanen annabi Ludu sun zo wajensa suna gaugawa an ce an yi bakin samari kowa yana so ya kama Allah ya ce wa min qablu kamin wannan zuwan da suka yi kanu ya amalu na sayi'at akwai wani mummunan aiki da suke aikatawa shine aikin luwadi aikin neman maza wa min qablu kanu ya amalu na sayi'at mai annabi ludu ya ce da su kala ya qaumi qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum ana sai annabi ludu ya ce ya qaumi ya ku mutane na haula'i banati ga ya mata nan ku je ku aura mana hunna adharu lakum su suka fi tsarki a gare ku a nan 'yan shi'a sai suka ce sun kafa hujja da wannan ayar wai ya halatta namiji ya yi luwaɗi da mace wai mata ka ya halatta ka yi luwaɗi da ita ai saboda annabi ludu wai ya san mutanen nan luwaɗi suke amma ya ce musu ga 'ya'ya mata nan ku je ku yi luwaɗi da su mana ka ji wai kage bayan shekantaka kuma wai ga annabin allah za a sake jinginawa alhali annabi ludu abin da yake gaya wa mutanensa ha'ula'i banati ga 'ya'ya mata nan ya ce 'ya'yana mata domin duk annabi uba ne ga al'ummarsa hunna da haru lakum su suka fi tsarki a gare ku mata luwadi ake da su ko auren su ake auren su ake kina abin da yake nufi kenan sai ya sake faɗa wasu wata magana sai ce taqullaha wala tukhzuni fi dayfi yace taqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dayfi kar ku kunyata ni cikin baki na ya zan yi baki masu mutunci ku zo ku lakanta su alaysa minkum rajulur rashid. yace wai alaysa minkum rajulun rashid yanzu taron ku nan ba shiryayye ko guda daya kenan dan luwadi shiryayye ne ko batace ne batace ne shi yasa yace alaysa minkum rajulun rashid sai aka yi kakala rama qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haƙƙin wa in innaka lata'lamu ma nuri qalu sai suka ce laqad alimta haqiqa ka sani ma lana fi banatika min haqqin mu ba mu sha'awar mace me za mu yi da mace mace ba ta cikin ajaddan mu da wannan ne malamai suka ce duk dan ba ya sha'awar mace suka ce wa in na innaka lata'lamu ma nuri ai kai ka san me muke so ka san me muke so na'am me yace qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid annabi lulu hankalinsa ya tashi sai wata magana mai ban tausi qala sai yace law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da karfi yace yau da kun sha mamaki da gaba ɗaya zan bi ku ne yi maganin ku ba ku sa ku taɓa wayannan bakin ba to amma kun fi karfi na au awi ila rukuni shadid ko in jingina zuwa ga wani rukuni mai karfi ina ma akwai inda zan samu wata jama'a ko da sojojin haya ne ko yan uwa ko dangi su zo su taimaka mu to shi bako ne a garin saboda haka bai da yan uwa bai da dangi a garin kuma ba mutanen da za su rufa masa baya to kaka kai alarama قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قالوا nan take wayannan mala'iku suka ce ya ludu ya kai ludu mu shiga daga ciki suka ce inna rusulu rabbika kaga mu nan ba mutane bane mala'iku ne to fa yau ga dan luwadi yazo zai kama mala'ika Hausawa suka ce karambanin akuya gaida kura to ba ma gaida kura akuya te ba tsoka da kura te ta takalo bala'i ko bata takalo bala'i ba inna rusulu rabbika lan yasulu ilay ba su iya isowa gare ka duk wannan hargowar da suke ba su su iso inda kake nan ba Allah ya bada kariya ba mutane bane mala'iku ne sai suka ce masa me kuma asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum suka ce maza ka tattara iyalanka maza ka tattara iyalanka a wani yanki na dare ka tattara su kai tafiyar dare da su ka tasa su gaba kai ka biyo su daga baya in ji Allah wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atan Allah yace wala yaltafit minkum ahadun ko kun ji rugugugu kaman duniya za ta tashi kar wani ya kuskure wai in ji Allah Allah ya amma fa illa mar'atak sai matakan nan tana da matsala ita za ta waiwayo kuma za ta hadu da matsala inji Allah إنه مصيبها ما أصابهم الله يجي innahu yadda lamarin yake مصيبها ma أصابهم bala'in da zai shafi jama'ar ka ita ma zai shafe ta don cikinsu take dan tana auren annabi wannan ba zai bata gata bai hana Allah ya halakar da ita saboda ka dan kina auren ahlus sunna ke kin zama yan bid'a cikin kitson kilaya cikin fulo laya karkashin fulo laya inda ake alwalakin binna laya ko limamin izala kike aure sai kin tafi jahannama dan tashin alkiyama babu ruwan Allah tun daga matar annabi ta bar Allah ta samu matsala ko bata samu matsala ba annabi lude yana jin wannan magana ya ce wa mala'ikun nan da Allah yaushe za a halakar da jama'an nan ne sai suka ce inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib suka ce inna maw'idahum as-subhu alƙawarin da Allah ya na halakar da su da asuba za a halakar da su inji mala'iku annabi lude ya shiru ya ce ya za a bar su har asuba ayi dugu dugu da su tun yanzu mana mala'iku suka ce alaysa subhu biqari ashe asuban ma ba kusa take ba shekara ka kana fama da su amma kai hakuri sai daga nan zuwa asuba wannan ya nuna mutanen sun gama fusatar da annabi sun tura shi sun hada shi da bango ana za a halakar da su da asuba yana cewa a halakar da su yanzu ya Allah to me ya faru a larama فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة مسومة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce ji a amuruna yayin da lamarinmu mu na halakar da su ya zo Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha saman garin sai muka mai da shi ƙasa mala'ika aka turo aka ciccibi garin min ha daga can ƙasan ƙasan ƙasa aka ciccibo garin gaba ɗaya aka yi sama da su cikin sararin samaniya hatta ra'aul falaka kai wasu malamai ma suka ce wa sami'u tasbihal mala'ika thumma qallabaha bihim upside down Allah ya sa aka kife garin gaba daya bayan an kife garin kuma Allah ya ce a musu ruwan duwatsu duwatsu ma sai an babbaka duwatsu a wutar jahannama sannan a musu ruwan duwatsu kowane dutse a masa alama a rubuta sunan kafirin da za a ƙara jefa da dutse bala'i bisa bala'i shine Allah ya ce wala qad atau alal qaryati allati umtirat madarasu ai sun bi ta wannan alƙarya hakika a yawace yawacensu na kasuwanci sun bi ta alƙaryar shazzum alƙaryar mutanen annabi lodo allati umtirat madarar sau'i wacce aka mata ruwa ruwan bala'i in ji Allah Allah ya ce afalam yakunu yarawnaha shin ba sa ganin alƙarya ne har yau ga wurin nan ya gagara yin albarka shekaru aru aru amma bala'in da aka rike wurin da shi har yanzu wurin ya gagara koma normal in ji Allah afalam yakunu yarawnaha Allah ya ce a ba haka lamar yake ba bal la yarjuna nushura ba bal kanu la yarjuna nushura aha sun kasance ba sa jin tsoron tashin alkiyama ba su tunanin cewa kiyama za ta tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta